وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na umar ibn al radiyallahu an da ke birnin bauchi a yau juma'a yawmul juma'a yawmul aruba kafin zuwan musulunci ranar juma'a ana kiranta da yawmul aruba ashirin da ɗaya da watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zamo daidai da ashirin da biyu ga watan 'yan albashi duk da kasancewa ba ya albashin ba Eh. kun san ɗan albaki ba wanda ya kai shi tsammani kuma ba wanda ya kai shi son banza kwarai da gaske yadda yana yajin aiki ma ana su albaki yanzu ga malaman makaranta suna yajin aiki da non academic suna yajin aiki dole a biya su idan ɗan kasuwa ya kuskure ce zai ji wannan layi to jarinsa karewa zai yi saboda ɗan kasuwa in bai fita ba harkar kasuwancinsa tsayawa za ta yi amma shi ma'aikacin gwamnati yana mata yaji amma kuma dole a biya ki in ba a biya ki ba sai ya sake ƙara yaji akan yaji ko ya ƙara citta akan yaji wannan ne bambancin tsarin Allah da wanda ba na Allah ba don a tsarin musulunci tun farko la darara la wannan ita ce ka'ida idan da za a ɗauki wannan tsari na yajin aiki da mai a a cikin musulunci duk wanda ya yajin aiki ta gaba maganan a biya ki ba za a biya ki ba dama tun da farko za a kiyaye ka'idodi almuslimu na alakirotihim illa shartan harrama halalan au a halla harama musulmi suna kai sharuɗansu sharuɗan da aka giddaya matuƙan bai kauce wa halal ba bi ma'ana bai shiga haramun ba to da shi ne za a yi aiki to kaga ba maganan a zo ana maganan yakin aiki in za ka yi ka gansu shi kenan ba za ka yi ba ka bari a lauki wani abi yaki sa kullum muke gwada wa mutane tsarin da ba na Allah ba duk yadda aka inganta ki to sai ya ɓalle. kuma duk inda aka inganta ki sai ya barke dole sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada illansa wata rana sai Allah ya gwada illansa amma tsarin musulunci wanda yake cike da adalci yake maganin zalunci kuma yake cike da daidaito wanda yake annabi ya ce la zarara wala tsirara babu cuta babu cutarwa wannan shine tsari saboda haka gregorian kalanda, yau muna ashirin da biyu ga watan afrilu miladiyar annabi isa ne maryam a bethlehem alaihim assalam idan lissafin ya inganta shekara dubu biyu da ashirin da biyu saboda lissafin ba na musulunci ba ke yasa muke ce in ya inganta amma na musulunci hijiriya muna da tabbas hijiriya muna da tabbas amma miladiya ba mu da tabbas hasake ne shi yasa ba za ka zakalkale masa ba ai ka gama daɗa taɓarɓarewan abubuwa ne yadda aka rata yiwa jikinsa kuma watannin musulunci 29 ne ko 30 tunda annabi ya ce haka za wa haka za wa haka za. wata goma da goma da tara saboda haka 29 kenan saboda su a wancan lokaci ba su cika yin lissafi su ce 29 ba su ce 30 da kaza yi ba ganin a lissafin zaka me aka ce za a fitar idan mutum ya zo zai yi zakka na ainihin kayan amfanin gona aka ce idan ya kai ausuki biyar shi ne sa'i ɗari uku. na dukkan abin da aka noma na timaka ko abin da za a iya ajiye ki na tsawon wani lokaci a matsayin abinci abin da yake ba na abinci ba ba wannan lissafi za a kasa kake goma ne a ɗauki kake ɗaya sai suna ce al'ushur shi ne ɗaya bisa goma idan kuma an yi noman rani ne shi kuma yaya za a yi idan aka ɗauki ɗayan sai a raba shi gida nawa sai a raba shi gida biyu a ɗauki rabi yana iya yiwuwa noman ranin an sha wahala sosai to wani ana iya kasa shi da yawa idan kuma baina-baina ne to sai a lura da ruwan sama da kuma ban ruwan da aka yi sai a fitar da percentage aka ce idan dukiya ce mutum zai fitar da ne zai fitar da rubu ushir idan aka ce rubu ushir kaga gida goma za a kasa a ɗauki kashi ɗaya a kasa gida hudu a ɗauki kashi ɗaya kaga ɗayan hudun ɗayan bisa goma shine rubu ushir su a can lissafin su aka za su yi amma mu yanzu sai mu ce a kasa gida arba'in a ɗauki kashi ɗaya noman damana a kasa gida goma a dauke kashi daya noman rani a kasa gida ishirin a dauke kashi daya domin shine lissafin zai fi tafiya wato a fayyace saboda haka gregorian kalanda ba mu da tabbas namu na musulunci da muke da tabbas shine muke ambatonsa kai zaye kuma annabi ya tabbatar wata 29 ne sai dai an samu matsala ya zama 30 tunda dama ya ce fa in gumma alaikum fa akmilu iddata bana salatina yawma ko kuma fa in gumma alaikum fa in gubbi alaikum fa in gummi alaikum idan aka muku girgije ba ku ga wata ba to sai ku cika kwanaki 30 saboda haka kaga initially wata yana da kwanaki 29 ne sai idan an samu matsala yake zamowa kwanaki talatin. kuma babu yadda za a yi musulunci a ce kowane wata kwana talatin kamar yadda yake kowane wata ba zai yiwu ya zama 29 ba amma mafiya yawa sukan zama 29 sannan kuma babu 28 wani libya ne ko ne duk babu wannan kowace shekara ma lib ne a musulunci kowace shekara libya ce saboda akwai sauki na Allah akwai sassauci na Allah subhanahu wata'ala sai dai idan mutane ba su koma zuwa ga Allah ba tunda duk wannan abubuwan da suke faruwa ai mu ne inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza muku sai idan kun canza kuma matukan kun rike addu'a Allah tabaraka ta'ala zai sassauta muku saboda haka Allah ta'ala bai kasance azabtar da wannan al'umma ba matukan manzon Allah kana cikin su wa ma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun matukan suna neman gafara Allah tabaraka wa ta'ala ba zai azabtar da su ba to duk abubuwan da ake dan turowa na annoba wannan ana dan cakwadin mu ne domin an saukar gaba daya to ina kyauta zaton 75% ko 95% na mutane tafiya za su yi saboda ba gaskiya suke da ita ba don haka kaga istighfari da addu'o'i da sauran abubuwa ya kamata a rinka la'akari da su kaga yadda kwanaki suke tafiya suna tafiya da sauri saboda an zo karken duniya dama annabi ya riga ya fala abin da yake na shekara guda zai koma kaman wata guda abin da yake na wata guda zai koma kaman sati abin da yake na mako kuma zai koma kaman me kama ainihin rana ɗaya har a da kan awa ɗaya yanzu kwanan nan aka yi juma'a ga yau juma'a ta sake zagayowa ba kwanan nan muka fara azumi ba an yi kwanaki ɗaya. kuma kaga azumin gudu yake yi sosai duk wanda kaji ya ce maka azumi baya gudu to yana cikin mummunan talauci ne shi din ma inda ya koma zuwa ga Allah ya lura da wani madubi daban zai gane cewa azumin gudu yake yi to idan azumi yana gudu kana Allah Allah ya tafi to azumi zai tafi lahiya za ta zo bayan lahiya ta zo a ce shekarar musulunci ta kare an shiga sabuwar shekara to amma kuma ka sani kwanakin ka karewa suke yi kuma idan suka kare Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la yasakhiru sa'atan wala yastaqdimun ba a musu jinkiri kamar yadda yake ba su gabatar lokacinsu Allah ya sa mu cika da imani ya ku yan uwa muna na a cikin suratul rahman a yau insha Allahu ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai dai mun tsaya a tsakiyar wuta ne domin ana bayanin wutan na male ba mu kammala ba har lokaci ya kare to ina ganin ya kamata cikin wutan nan mu fita a gurguje wato a yi fassarar zuku eh, kamar yadda gardawa suke cewa zuku zaben neri wato karatun zuku shine wanda bai zauna ba to gara mu yi a gurguje mu fita daga ainihin wuta mu shiga aljanna domin idan muka shiga ayoyin aljanna har ya zuwa ƙarshen tura to kaga ai ko da a mafarki ne ko mutum wawa ne ya san aljanna ta fi jahannama nesa ba kusa ba ko da mutum wawa ne Allah ya sa mu cika da imani a darasin wanda ya gabata ko da yake jiya ban ji ka ba ina jin ruwa da ke shi ne jiya mun karanta fa'izan shakkatis sama'u fakanat warjatan kaddihan wani abin mamaki sai da naje ina bita sai na fahimci cewa fakanat warjatan Ko kuma je na tsaya na ta bayani kaddihan din na kine ja hankali na nace ina maganar tajbihi a cikin ilimin balaga ko ba ka ba mun yi bayanin in shakkat muka kawo in shakkat da shakka da kuma me da shakkat eh, da shakkakat ko shakkaka ko da yake ba wai dama ina son in zurfafa ba ne tun da kun san nan ba cikin aji ba ne idan da cikin aji ne waɗanda suke koyon wannan abin da na fahimta ki zan jibga musu idan na zo jarabawa in musu tambaya in sun ba da amsa in ba su makin idan ba su ba da amsa ba in kake su saboda ba su gane ba ko ida gaske ai da mun hakin malamin makaranta ke nan to amma da yake muna dan shashafawa ne ko da fassara ma ana dan shashafawa ne abin da ya sawwaka domin saboda an ce kai magana wa mutane ala qadri uqulihim a bisa gwargwadon yadda hankalinsu yake ko tunaninsu yake idan ka ja da yawa to wanda ya fi kama zai gane kuranka kwarai da gaske idan ka je dan tsakiya lokacin ana ƙoƙarin a da wanda yake rabo ko lagalaga to sai a sake ribas a dawo wajensa sai ya kasance wato ana yin baina-baina yadda yake ba za a shiga wata matsala wanda za a yi ta bayaninta a daɗe ana bayani mutane ba su gane ba tunda yanayi ne na karatu na masallaci wanda ake kiransa public lecture wato kamar wani public lecture ne in aka gane sama-sama to sauran kuma sai a je a nemi bayani ko kuma an kwana biyu kuma wata rana sai a zuwa da zurfafawa saboda haka fakanat wardatan malaman tafsiri suka ce wannan tashbihi ne baliki to tashbihi baligi a wajen mu kamar shi yafi karfi duk da kasancewa wajen malaman balaga ba shi yafi karfi ba sai mu fuska fi karkata akan kaddi hani wanda shi an kawo adatu tashbih amma ba an baci waje hushi ba ba shaba ba wallahu alamu fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban sannan sai aka ambata mana fa yawma idhil la yusalu an dhanbihi insun wala jan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban a nan an kawo gaba-gaba ana tambaya da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da aljanu kuke karyata ba idan ya kasance sama za ta lalace za ta yi yage za ta yi laushi ranar takin alkiyama to in an duro kan nan adam kuma wani irin laushi zai yi me yasa ba zai shiga taitayinsa ba Allah ya muku bayanin wannan ni'ima tun daga nan duniya domin ku gyara halayenku amma kun kasa fa biyayya ala rabbikum tukazziban sannan kuma lalle laifin da mutum ya aikata Allah ya riga ya rubuta sannan biyayyen da mutum ya yi wa Allah ya riga ya rubuta shi yasa ba sai an tambaye ka ba saboda akwai shaidu masu yawa na farko littafinka littafinka daga wanda aka rataya maka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kowane mutum alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm qiyamati kitaban yalqahu manshura saboda haka zai hadu da littafin sa ranar takin alkiyama wannan littafi shaida ne sannan na biyu sai kuma mala'iku kiraman katibin ya alamuna eh duk abin da kuke aikatawa sun sani kuma suna rubutawa su ma za su zamo shaida tunda ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid saboda haka akwai raqibu da atidu suna nan tare da ke malaman mu na da suna cewa raqibu yana gefen dama atidu yana gefen haguna kuma idan mutum ya aikata kyakkyawan aiki nan da na za a rubuta masa idan ya aikata mummunan aiki idan atidu ya yi yunkuri zai rubuta sai raqibu ya ce a'a a ɗan jinkirta masa wato kamar abokai ne shi dai dan adam kulle yana cikin gata to wannan yasa wadan suka je zuwa kwanta sai abinda suka ga dama suke yi abinda ya tabbata da na hagu na da na dama zo ana kiran su a tidu. wane ne raqibun wane ne atidun wallahu alamu sannan kuma dukansu suna rubuta kyawawan ayyuka suna rubuta munanan ayyuka kai dai ka yi takatsantsan sana abu na uku daga cikin abin da zai ba da kaida wa ɗan adam shine al-yawma naktimu ala afuwahihim wato kallimuna hannaye da kafafuwa su ma za su ba da kaida hannayenka da kafafuwanka za su ba da kaida lokacin da aka liƙe bakinka daga baya idan aka buɗe bakin sai bakin kuma yanzu yana ce ya kuka yi haka kukuwa ai da kun banni to ba za a bar shi ba to kaga waɗannan abubuwa guda uku wanda za su tabbatar da shaida a kanka to ba sai an tambaye ka me yasa kai abu kaza ba ko da me da me ka aikata wannan yana ɗaya daga cikin fassaran wannan aya sai Allah ya ce fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban wai da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ku mutane da aljanu kuke ainihin karyatawa yu'raful mujrimuna bi simahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعرف المسلمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو كما لمن تفسيري سكتي la yas'alu almala'ikatu an mujrimin bi ma'ana mala'iku ba za su tambaya dangane da mujirimai ba wato idan aka zo filin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala yana bambantawa tsakanin wane da wane ko tsakanin su wane da su wane kowane mutum yakan taki da alamansa ne wata rana maza Allah ya yi jawabi wa sahabbai sai yake waditu yake na so da a ce na ga 'yan uwanmu sai sahabai suka ce mu ba 'yan uwanka ba ne ya manzon Allah sai maza Allah ya ce kudin nan 'yan uwa ne sahabai amma wannan alama ko wannan suna ta sahabai. ta riga ta rinjayar da sahabi ki ne wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa ah, alihi wa sallam fa amana bihi wa mata ala al-islam ya hadu da manzon Allah yayi imani da gi kuma ya mutu a musulunci wanda ke ake kiransa sahabi ba wai wanda ya ga annabi ba saboda in ka ce wanda ya ga annabi to ka cire makafin da suke zamanin manzon Allah cikin su ko hadda mai kiran sallan manzon Allah Abdullahi bin ummi maktumin kaga shi ma ka cire shi kenan a cikin sahabbai tunda bai taba ganin manzon Allah ba tunda shi makaho ne saboda haka yasa malamai suke cewa mallakiyar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amana bihi wa mata alal islami wanda ya hadu da annabi imani da shi mutuwa bisa musulunci wanda ke ake kiransa sahabi kuma sahabban nan mutane ne masu daraja Allah ne ya zaɓe su domin su kasance tare da manzon Allah a lokacin da ake saukar da alkur'ani gaddan tariya kuma su yi jihadi tare da manzon Allah ba tare da an samu matsala ba su yada addinin musulunci da karantar da alkur'ani a wurare daban-daban su kasance su ne magadan manzon Allah wajen da'awa da karantar da alkur'ani da karantar da al'umma kuma waɗannan sahabbai abinda suka samu kenan suka samu wannan daraja shi yasa Allah ya ce wa akarina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim zalika fadlu Allah yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah shi yasa aka ce akwai sahabi guda daya kawai a duniya saboda shi idan ya yi addu'a Allah zai karbi addu'arsa ba zai saurari sauran mutane ba ko da ko dukansu maɓannata ne saboda sahabi guda ɗaya yasa annabi yana cewa yana ce ainihin sahabban nan da suke cikinku ko da yake wannan wani layi ne daban abin da nake so na yi bayani shine annabi ya ce bal antum ashabi ko din nan sahabbai na ne mimala yan uwa ne kuma sahabbai ne amma yan uwa da nake magana su ne waɗanda yake ba su hadu da ni ba ba su ganni ba ba mu rayuwa tare ba waɗanda za su zo daga baya sai sahabbai suka tambayi annabi suka ce yaya za ka gane su ya ce zan gane su gurran muhajjali na min asaril wudu ya ce zan gane su ta gaɓoɓin alola saboda duk wanda ya zo idan yana yin alola kamar yadda manzon Allah ya karantar to ya tabbatar ranar takin alkiyama hannayensa da fiskokinsa da kafafuwansa za su yi haske in ya je tsallake siradi baya da matsala don ko kana ciwa-ciwa a alola to za ka taki da hasken sai ka je tsakiyar siradi kai ma a maka su ciwa wa makaru wa makarallah wallahu kai makirin eh, ka yi kuma Allah ya rama daman ba yadda za ka yi wa Allah biya a ce Allah baraka wa ta'ala ba zai maganin ka ba yana da wahala wallahi sai dai in ya yafe maka shi yasa kafiran baya arnan baya waɗanda suka yi ta shirya makirce makirce iri iri suka yi ta yin makirce Allah tabaraka wa ta'ala ce wa makaru suka yi makirce iri daban-daban a wani waje ma ce wa makarna makaran wa hum la muka yi musu makirci iri daban-daban saboda in ka wa Allah sai ya rama sai dai in ya yafe maka inda ya gada ranka ganganci ne to saboda haka shi ne manzo Allah ya ce ranar takin alkiyama za su zo da fararen gaɓoɓi na alola to nan ne manzon Allah zai gane al'umansa to amma mutumin banza fa wanda ya sake hanya ko da ya je farau-farau hakan nan daga baya zai dushe saboda a ranar akwai masu bakaken fiskoki akwai masu fararen fiskoki kuma ko an cakuɗe waje guda da 'yan aljanna da 'yan wuta Allah ta'ala zai ce wamta zuli yau ma ya ku jirimai ku ware kuma dole sai sun ware to shi yasa aka ce ayan da take magana na cewa fa yawma idin la yus'alu an in sun wala janun ba za a tambayi mutum ko aljiyar laifin da ya aikata ba mala'iku ne ba za su yi tambaya ba suna ganin sa za su gane cewa mutumin kirki ne ko mutumin banza ko aljanin kirki ne ko aljanin banza saboda me saboda fa mujrimuna bisimahum fayukazu bin nawasi wal aqdam mujrimai yana gane su da alamunsu hadisi kuma ya gwada mana masu alwala su ma ana gane su da alamunsu ko ba ka bane saboda haka fayu ka zubin na wasi sai a kama su da gashin bakwarkwala gashin goshi kenan gashin goshi kenan yasa duk wanda ya aski shi ma ya fere haka ya tafi lahira haka mala'iku nan za su kama wannan kasa'i din da ake bari hatsari ne babba amma samarinmu ba su ganewa duk mutumin da zai aski ya fere gefe ya bar gaki ya taru a tsakiyar kansa ko a nan ne kai ko a keya ne ka rage wani waje ka bar wani waje wannan kasa'i ne 'ya'yan arna su suke yin wannan a zamanin annabi annabi ya hana saboda haka yin ka bar shi a nan to ka bar wannan ciko da cikon za a kama a murkusa ka kwarai da gaske ka da ba baka bi karantar musulunci ba sakamakon kenan Allah ba zai barka ba mujirimu na bi mahu duk wani mujrimi ya je lahira ana gane ki da alamarsa shine mujirimu na bi mahu mujirimai ana sanin su da alamunsu ka zobin na wafi sai a kama su da gashinsu na goshi wala in kuma baka da gashin goshi kai mujirimi ne to da kafa saboda haka abin da ake nufi shine da kai da kafa hadawa za a yi a daure sai a ja mutum ai kaga hatsari ne saboda haka yan wuta daman sun cancanci kowane irin wulakanci saboda me saboda su ma sun wulakanta karantarwar Kur'ani sun wulakanta karantarwar manzon Allah saboda haka kowa musu kowane irin wulakanci ne ba mai tausaya musu to shi yasa mala'ikun suka zo ba sai sun yi tambaya ba wai su tambaya wannan mutumin kirki ne wannan mutumin banza ne ai wannan ba ta lokaci ne suna ganin ka kawai za su gane a wani layi kake shi ne yi yu'rafuna bi simahum suna sanin masu barna da alamunsu wala yana daga cikin abinda malamai suka fassara saboda haka shi yasa wa ka'anna hadha ba da ma yu'maru bihim ila an-nar ko kafin a yi umarnin a kai su wuta ko bayan an yi umarnin a kai su wuta dama munafikai su da farko ba ya gane su sai dai su za su tashi a yanayin wahala ne za a gansu da lan haskensu kamar wanda suke ciwaciwon alola kaga duk za su je da fararen gaɓoɓinsu amma sai an je kan siraɗi to nan danjen take wanda mutum bai sai tsallaka ba don kana tsallake siraɗi aljanna za ka ji ko mutumin kirki ne idan ya tsallake siradi bai san lokacin da ya kammala tsallakewa ba a firgice za ka gaishi mala'iku suna tambayansa menene matsalanka sai ce ai siradi nake tsoro a ce ai ka tsallake a ce alaran ma ai ka tsallake eh, amma ga mai tafsiri a bayan ka shi ma ya tsallake دون كده على رمى يتفيه برمي تفسير يوسا بتفسير ما بدأ يتفيه برا على رمى سبا إن جسو سورن كوما موكوما كويتا أدوا ما شاء الله جو ثبور هكا وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم a wannan lokaci ba za a tambaye su tsangane da zunuban da suka aikata ba bal na ilaiha wa yulqawna fiha wato akan ja su ne a jefa su gidan wuta saboda ga alama a bayyane kama qala ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace yu'raful mujrimuna bisimahum ana sanin mujirimai, mabarnata da alamunsu bi alamatin tasharu alaihim da alamomin da take bayyana da gare su kamar yadda waɗansu malamai suka ce ya na hun bisu idali alwujo wa zurkatil uyuni fiskokinsu bakake idanunsu kuma jajazu saboda Allah ta'ala ya ambaci zurkan cikin ƙur'ani ya ambaci waɗanda wa amman hukum a kafar akafartum ba da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun saboda haka duk wanda ya je da bakin fiska ko aka ganshi da bakin fiska ranar takin alkiyama dan wuta ne duk wanda aka ganshi da ah, yin idanu sai ka ce garwakin wuta dan wuta ne abin da ya fi cancanta da shi kenan kuma aikin ka shi zai ja maka wannan saboda haka in kai mummunan aiki haka za ka taki da fiskan ka baka kirin sai ka ce an shafa bakin gawayi sannan idon ka zai koma jaja zuwa tunda tsari ne na Allah subhanahu wataala wa hadha kama yurafu almu'minuna bil qurra min athar alwudu shine wanda muka yi bayani musulmi kuma wa amma allazina fi yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun duk waɗanda fiskokin su farare ne ranar takin alkiyama to waɗanda su 'yan gidan aljanna kuma sune masu ganin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda waɗansu ayoyi suka ambata wanda waɗansu daga cikinsu mun yi su a can baya waɗansu kuma za mu ambace su nan gaba insha Allahu ta'ala amma waɗannan mujrimai fa yukhazu bin nawasi wal aqdam lalle za a kwashe su shine fa yukhazu ko a rike su a kama su bin nawasi da gashin goshi jam'i na gashin goshi annasiya shine guda ɗaya annawasi jam'i kenan saboda haka in ma ka samu tayar ne saboda kai kana son ka gwada kai tsageri ne ko wani dan taka da ka zo askewa ma sai ka bar nan gefe guda nan gefe guda to daɗin kamawa kenan wajen mala'iku tunda ake bin nawasi ba guda ɗaya za a kama ba tattarawa za a yi kuma ma mala'ika shi yana so ya kama gakin ka ma zai kama in ba haka ba zai kama gokin ka nan ne ma za ka fi jin jiki kwarai da gaske tunda in aka ce ma la'ika ya kama gokinka wallahi ko ba gaki zai kama ko wani yanzu murjeje ya kato aka ce ya kama gokinka ya san yadda zai ya kama gokinka kuma za ka ji kamar fashewa zai yi ɗan uwanka ɗan adam ma kenan balle kuma a ce mala'ika to inda aljani ne aka ce ya kama gokinka kafa balle mabiya yawan tukururu ka ringa ganin goshin su kenan daman goshin ga kicoyi don ka yi barna daɗin kamawa kenan Sun da annawasi ba lalle sai da gaki ba ba lalle sai da gaki ba su sun zai yadda za su yi su kama daga nan ka fara kyan azaba bayan an maka na kabari Sun da annaru yi waraduna alaiha guduwan wakiya ai ba za a bar mutum ba fayo ka zo nawasi wal a kama kafafuwa wannan kowa ya sani mai sauki ne tajma'u zabaniyatu nafiyatahu ma qadamai zabaniyawa za su haɗa gokinsa da kafafuwansa su daure tamau wa yulqunahu fin nari kazalik kuma haka za su jefa shi a gidan wuta kamar haka sai ya ce hazihi jahannamu يطوفون بينها وبين حميم idan kun lura a cikin tafsirin za ku ga bai cika maimaita mana fa bi ayi ala rabbikuma ni ba saboda bai saboda can baya riga ya fasara ba sai an dada jaddada an yi takararin fasaran ba amma da yana da kyau duk gaban da aka je a kawo fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban sannan an ambaci munasaba domin saboda akwai ilmul munasaba a cikin ƙur'ani wani ilimi ne na musamman alaƙa tsakanin aya da aya da sura da sura malamai da yawa su rubuta littafi akan wannan saboda haka ayin da tace yuraful mujrimuna na simahum ana sanin mujirimai mabarnata kafirai ne ko masu sabo ne bi da alamunsu fa yukhazu a akama su bin nawafi da ainihin goshinsu ko gakin goshinsu wala kadame da kafafuwansu to lalle ya kamata dan adam da aljani su ji tsoron Allah ya kasance kada su aikata abin kunyan da ranar takin alkiyama za a haɗa goshinsu da kafafuwansu to fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah kuke karyatawa har kuna kaucewa ba za ku yi biyayya ba har kuna jefa kanku cikin waɗanda za a hada gokin su da kafafuwan su ranar takin alkiyama saboda wulakanci a ƙarshe kuma kai su wutan jahannama ku lura da wannan sai ya ce hazihi lokacin da aka jefa su a gidan wuta sai ya ce hazihi jahannamu wannan ita ce wutar jahannama allati yukazzibu biha almujrimun wanda masu sabon Allah suke ainihin karyatawa ko za almujrimuna wannan ana samu a cikin musulmi ana samu cikin kafirai yasa za ku ji muke ta fasara daban-daban don almujrimuna ba kafirai ne kawai ba almujrimuna ba munafikai ne kawai ba ko almujrimuna ba mushrikai ne kawai ba har da musulmi sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu kawai saboda haka hazihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun wannan ita ce wutan jahannama wanda mujrimai a nan duniya suke karyatawa duk wazin da ake musu ba sa ji duk fadakar wanda ake gare su ba sa jinta ba sa amfani da ita ana musu bayanin wutan jahannama amma ba su tsorata ba har sai da lokaci ya kure suka tafi lahira to gaki an tattara su cikin wulakanci an jefa su a gidan wuta yatufuna bainaha wa baina hanimil an suna zagayawa dawafi suke yi idan an ce dawafi da Hausa kowa ya riga ya san dawafi akwai dawafi na dakin Kaaba to baki ake nufi ba amma mai kama da na dakin Kaaba mutum ya ta zagaye wani abu koda bugai ne ya ta zagaya ki saboda damuwa ko saboda matsala ko saboda kidimewa to abinda waɗannan za su yi kenan ya suna zagayawa ha tsakanin wutan jahannama wa baina hamimin da kuma tsakanin ruwan zafi mai tsanani alim mai tsananin zafi don wannan alim din na sifa ce ta hamimin su malamai suka ce abin da yake nufi da hamimin shi ne a samu ruwan turkami shi ba jini ba shi ba ɗiwa ba jini da ɗiwa a haɗe in aka tafasa wannan shine abin sha ga waɗanda suka shiga wutan jahannama kaga in kaji wannan ka zorata daga nan in kuma ka riga ka yi kuskure kai ta istighfari ka kwana kana istighfari ka wuni kana istighfari annabin ka yana yi fil mai aksara min 70 marra aw 100 marra annabi yana istighfari sama da sau saba'in ko sau ɗari a rana to tunda kai ba annabi bane ba makwabcin annabi bane ba zuriyan annabi bane kai ko zuriyan annabi ne ko kai sharifi ne sai ka bi Allah sun baka bi Allah ba Allah ta'ala jefa ka wuta zai yi ba abin da ya dame shi domin ka da manzo Allah in baka yi biyayya wa manzon Allah ba ba ruwan Allah da wannan to kai da ka zo ma cikin bakaƙin wuluk wanda ko da fari ma sajewa yake yi da bakakin ko da fari ka sake dubawa ko da fari a cikin mu ya riga ya saje da mu gaba daya bakakin wolo sannan idan baka ji tsoron Allah ka kiyaye dokoki ba kai a duniya baka ji daɗi ba a la'ira ma ka je babu daɗi musamman ɗan Najeriya musamman ɗan Najeriya saboda haka surkami da wutan jahannama kar ka dauka cewa in za a sha surkamin sai an fito ne tunda an ce yasufuna bainaha wa baina hamimin anin yatufuna bainaha tana gefe wa baina hamimin yana gefe ba haka bane domin lokaci baina ba ta gwada wato akwai rata a tsakani suna iya haɗewa waje guda ana cikin su za a ce baina azhurihim mutum aka ce baina azhurihim me yake nufi da baina azhurihim baina zaharanayin nas ana nufin yana cikin mutane kamar yana tsakiyar su saboda haka wuta ita ta haɗe komai wannan ruwan zafi na surkani ta fashe yana cikin gidan wutan jahannama ne don wutan jihar jahannama idan zai sha ruwa ba sai ya fito ba ciki zai sha in ya zo bakin kofa ma tura su yake yi saboda mala'iku su suke gadi in ba domin mala'iku suna gadi ba ba zai yi ba to ba dan adam ba har aljani ma shi ma idan bai yi biyayya ga Allah ba wutan jahannama za a saki kuma in ya taki fitowa to mala'iku su za su mayar da shi ciki shi yasa Allah ta'ala ya yi mala'iku halitta ta musamman yanzu ga mu mutane muna tsoron aljanu ko ba ka bane to su kuma aljanu suna tsoron mala'iku ai kaman gaba da gabanta ne kamar ko a gidanka ne in aka samu ga kaza sai ya kasance kuma ga akuya ko kuma ga saniya wani lokaci kaza in ta je wajen saniya latte ta za ta yi gaba daya ko kuma akuya ta ce za ta samu ta kai Faɗansu ma ba zai yi ba aka samu kaza mai yaya ta ce za ta yi fada da akuya yaya fadan yake karewa ai karke gudu za ta yi kawai ta gudu da yayanta saboda a yi da gaggani ma wani lokaci kai kasan wanda ya fi ƙarfinka kasan ya fi ƙarfinka to idan mutane suna gidan wuta suna haɗe da aljanu kazan kana ihu wani aljanin ma zai ce in ka sake mana ihu ka dame mu daman kana tsoronsa a duniya an je an haɗa ku a la'ira jahannama guda ɗaya Allah ya sauwake to ko da za ka je kofa ke aljani zai iya taro ka amma ki kuma mai taro shi mala'iku kawai yanzu ka zare masa ido so kalle ki ma koma zai ko kusa da su bai sai zo ba yasa a can bayan muka karanta mala'iku su za su kewaye kowa da kowa aka ce sahu ɗai har bakwai kewayen farko da kewaye na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na kida har da na bakwai kuma ka san wani irin ɗamara suke da ita yanzu ko a nan duniya an ce 'yan sanda 'yan sanda kashi-kashi ne ko ba ka bane sojoji ma kashi-kashi ne kai ko yan agajinmu kake kashi ne tunda akwai mai koriyar hula akwai mai jar hula su ma kake kashi ne to kaga ba mamaki mala'iku su ma haka ne kake kashi idan wani mala'ika ya ce babu damuwa ka haƙura shi yana lallaba ka ka hakura ne don kar ka je ka fada cikin bala'i kace ce a kai kaki to in ka hadu da ba zabaniyawa ɗaya daga cikinsu kawai in ya murtse ka ya murƙushe ka kenan ba domin Allah tabaraka wata'ala ya kaddara zaka dawoma a gidan wuta ba to da za a rasa ka har abada Allah ya tsare mu saboda haka tajma'u zabaniyatu nasiyatuhuma qadamai wa yalqunahu fi an-nar kadhalik hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha al-mujrimun za ce wannan wutan jahannama ce هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها wannan wuta ita ce kuke karyatawa kuke ce babu ita to akwai wutar yasa malamai suka ce yana daga cikin akida ta ahlus sunna wal jama'a a yanzu kai imani Allah yana da wuta ya halici wuta tana nan kuma Allah yana da aljanna ya halici aljanna tana nan sai dai wutan nan babu kowa a ciki aljannan nan babu kowa a ciki amma duk wanda yake ga cikin kabari akwai ni'ima gwargwadon aikinsa idan mutumin kirki ne kamar yadda yake akwai azaba da hukuba gwargwadon barnanta idan mutumin banza ne lokacin da za a je a shiga wutan gadan-gadan ranar takin alkiyama bayan an yi hisabi lokacin da za a shiga aljanna gadan-gadan shine ranar takin alkiyama bayan an yi hisabi ga waɗanda suka kyautata ayyukansu Allah ya sanya mu cikinsu saboda haka ma hiya ha hiya hadiratun na. ga ta nan kuna ganin wutan a bayyane kwalu lahun zalik za a faɗa musu haka wata wa kan wata tsiran wata tsira. za a faɗa musu ne saboda wulakanci a ce zai hazihi jahannamu yi kazi biha halmujirimot wutan da ake karyatawa to ga wutan nan sai mu ga ko yanzu za ku yi musu a lokacin kuma babu amfani idan mutum ya gane ganewan ba ta da amfani ya dukuna bainaha suna dawashi a tsakanin jahannama a cikin jahannama wa baina haminin anin da tsakanin ruwan zafi mai tsananin zafi ai karatan yu'azzabuna bil jahim malamai suka ce wani lokaci ana azabtar da su da wutan jahima wa taratan wani lokaci yusqawna min al-hamimi ana shayar da su daga wannan ruwa na surkani tafashashe Allah ya tsare mu wa huwa sharabu Wani abin ولأبي huwa kan هو كالنهاة wanda yake yadda ka سنر kakiyan dalma haka wannan ruwa yake ruwan yan wuta kenan yukatti ul'am'a wal ahsha yana yayyanka handi da tumbi da kayan ciki gaba daya kuma koda sun zube za a ce su sake komawa kamanda wa hadhihi ka qawlihi ta'ala wannan ya kasance kamar fadin Allah maɗaukaki. idil aglalu fi a'naqihim ba can a baya an mana bayani ba ace ce fayu kazu bin nawasi wal aqdam za a kama su da goki da kafafuwa daure su to wannan aya ta ce idil aglalu fi a'naqihim lokacin da maruruwa ko ankoki ankwa yake haɗe da hannayensu da kafafuwansu da wuyoyinsu sannan kuma wasalatil an ɗaure su da maruruwa Ya sabuna ana jinsu cikin wulakanci da kaskanci fil hamimi a cikin ruwa mai tsananin zafi mai tafasa thumma fin nari a na cikin gidan wuta za a rinka kona su Wani ya gwada akwai azaba iri daban-daban tun daga filin alkiyama Allah ya kare mu anin wannan kalma a cikin luga tana da bukatan fasara shi yasa ce anin ai harin. hamimin anin anin harin kada balagal gaya tafi harara abinda tsananin zafinsa ya kai matuka tafasa kenan la yi mai kiddati zale ba za a iya da ba ya sa ko da ruwan duniya ne in aka tafasa ya zuba jikin ka ɗaye yakan mele ne wajen gabalaya to falle kuma na surkami na wutan jahannama الله يكرمه يطوفون بينها وبين حميم الآن قد انتهى غليه واشتد هره تفصا سيا كيمتك كو أن الدنيا إذا رواية تفصا يتفصا إذا يلفا توضا قروان يشند با يدعا قد أورا شاكذا قيشبا سيسا تفصا بلا إيني وقيل حميم الآل هادر وهو قول ابن زيد أيضا والهادر لا ينافي أنه الهار ka kaulihi ta'ala tuska min ainin aniya naka ce aniya ana nufin mai tsananin ainin idon ruwa amma aniya tafakeke na yin gidan wuta kenan Allah ya kare mu ai shadidatil harri la tustata ba za a iya da wannan ruwa ba wa kaulihi gaira nadirina ina an ina aniya yani istiwa'ahu wa nudajahu ka kauli hamimin an ai hamimin harin jiddan wannan mun ɗan shiga lugar ne to walamma kana mu'aqaba al-utati yayin da azabtar da masu sabon Allah al-mujrimi na mujrimai ya kasance irin wannan kamar yadda aka yi mana bayani wa tanimul muttaqina ya kuma bada ni'ima ga masu tsoron Allah min fadlihi wa rahmatihi wa aqlihi wa lutfihi bi idan kaga ka samu ni'ima ranar takin alkiyama to na farko ka san falala ce daga wajen Allah na biyu ka gane cewa tausayi ne rahama ce daga wajen Allah na uku ka gane cewa adalci ne a wajen Allah tunda kai mai kyau za a maka mai kyau kuma a kara maka wa sannan kuma na hudu ka san wannan shi ma sassauci ne daga wajen Allah don Allah ba mugu bane Allah ba mugu bane bi kalkihi da halittunsa wa kana zaru hulahum. kuma yadda aka yi ta mana gargadin wuta da nau'o'i na azaba azabahu wa ba'sahu mimma yasturuhum amma hum fihi min al-kirki wal kufri wal ma'asi wa ghairi zalik aka yi ta mana gargadi domin mu bar kirka da kafirci da sabon Allah wannan ma ni'ima ce daga wajen Allah tun kafin mu je lahira muna dan da na sani ko muna kame kame shi yasa tun daga nan duniya aka ce ai mana wa'azi qala bi zalika ala bariyatihi shi yasa Allah ta'ala yace to fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa Allah tabaraka ta'ala ya yi muku gargadi ga hatsarin lahira ga hatsarin wutan jahannama ga nau'o'in azaba iri daban-daban to wai me yasa ba za ku gode ma wannan ni'ima ba me yasa ba za ku gode wa Allah ba ya ku mutane da aljanu me yasa ba za ku yi biyayya ba me yasa ba za ku yi watsi da kirka ba me yasa ba za ku yi watsi da kafirci ba shine fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziba to maganan wuta an gare sai kuma mu shiga aljanna eh akara makallahu bismillah ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أصنام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان الرجال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي to waɗannan ayoyi su ne ayoyi kashi na farko waɗanda suke bayani dangane da gidan aljanna amma aljannan nan babu mai samu sai wanda ya ji tsoron ubangijinsa wanda ya kiyaye dokokin Allah ya bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine zai samu wannan aljanna tunda riga an kammala bayani dangane da wuta kuma ba za a sake bantaro mana ba sai idan mun shiga wata sura to yanzu za mu shiga aljanna salon alun insha Allah tabaraka wa ta'ala Ina Allah ta'ala ya ce waliman kafa maqama rabbih ne. idan mutum ya ji tsoron Allah aljanna ma ba guda ɗaya zai samu ba zai samu aljanna mai yawa aljanna manya manya guda biyu yasa idan mutum ya bunƙasa in ya zo gina gida sai wani kirgegen gida ku dubi dan boko zai yi shirgegen gida matarsa guda ɗaya ‘ya'yansa kwalli hudu amma kuma a gida guda ɗaya yi ɗakuna sun kai ishirin ko talatin ko yana da falo yana da falo yana da falo yana da falo yana da falo yana da falo yana da falo yana da falo ciki kaɗansa ai wannan yana gwada wadata ce to kwatankwacin irin wannan ne za a samu a aljanna idan mutum ya yi wannan babu alfahari babu haramun kuma bai kauce wa dokan Allah ba ya yi biyayya wa Allah to wannan ya ci ni'iman Allah cikin sauƙi kuma ta taimake shi ranar takin alkiyama zai samu ninkin ba ninkin amma kai talaka fa kana matsatsen gida matsatsen bayan gida matsatsen lungu kana cikin gida ɗaki da kai da matanka da 'ya'yanka bai yi wa ma akwai 'ya'yanka mata waɗanda yake sun kai tiƙa-tiƙa ya kamata a yi aurensu amma kuna kwana ɗaki ɗaya tare da su da uwarsu wannan yin kana son ka yi walwala ba yadda za ka yi kai walwala amma a gefe kuma kai matsiyaci ne a gefe kai mujirimi ne ko a gefe kai mushiriki ne ko kuma a gefe kai kafiri ne ko mai sabon Allah subhanahu wa ta'ala to in baka yi sa'a ba za ka yi batan bakatanta duniya ka kya wahala fi dikin wa dankin sannan lahira ma ka sake kan wahala fi dikin wa dankin a cikin jahannama amma in ka yi da'a wa Allah ko da anan duniya ka takuru to a lahira za ka samu walwala waliman kafa maqama rafihi jannatani فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان صفوفين نا الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان wannan wani abu ne cikin gidan aljanna mai gara asa fabi ayi ala rabbikuma tukazzibani fihima min kulli faqihatin zawjani wannan an ci an koshi kenan in an ci an koshi sai kuma sai a samu abubuwa na marmari iri daban-daban fabi ayye ala irabbi kuma tukazzibani wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala amma saboda mun yi babban bako shine shugaban jama'atu izalatul bidya wa ikamatu sunna na jihar Bauchi gaba daya barista Garba Hassan da shi da yan tawagansa sun kawo mana ziyara na gani da ido da kuma isar da sako a takaice ga al'umman da suke taruwa a wajen wannan tafsiri da wanda kuma sakonni yake kai musu saboda haka muna maraba da shugaban ƙungiyar izala ta jihar bauchi muna marastansa da yin tawagansa kuma da yake sauran lokacin lokaci bai wuce minti uku ba ko minti biyu kamar yadda aka gwada mu saboda aka zan yi amfani da wannan dama in ba da shugaban izala ya gabatar mana da jawabinsa saboda aka haka karamakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك على الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من الدين الإسلام ونصلي ونسلم على حبيبك محمد المبعوث بالهدى والحكمة خاتم النبيين وإمام المرشدين وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato mu kara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan wata ya ba mu daman halartar wa'azi kuma irin wannan muna roƙon Allah ya ƙara nisan kwana usman saboda rayuwa a iski a samu babu irin su a cikin rayuwa lamura ɓacewa suke yi kuma ku gode ma Allah wanda ya ba ku daman duk da gajiyan ƙishin ruwa na azumi da yunwa amma kuka takura wa kawunan ku. kuka zo kuka zauna da daɗi da babu daɗi kuna sauraron wannan karatu in ba sahalawa watan sauƙaƙawa na ubangiji ba mafiya yawa yanzu suna nan mutum ya kwanta shirye-shirye yana kallon talibijin wai mai menene shi a dole ya gaji abinda ba ku sani ba shi ne musulunci bai yarda da ragontaka ba babu rago a musulunci musulmai an san su tun da suke jarumai ne gwargwadon imaninka gwargwadon jarumtakarka in mutum musulmi ne a halin la'ilaha illallahu waɗannan sukan ci gaba musulunci yakan ɗaukaka da su wannan addini yakan ci gaba ko da ba mutane da kwarai ba inda suna da la'ilaha illallahu wallahi in suka yi duke ta da kyau addinin zai ci gaba ku sani musulunci yana gudu ne kamar wutan daji waɗanda su suka kawo musulunci a addini na kirista sauransu a najeriya a can ƙasar yanzu musulunci ne ke tafiya a gurguje europe suka ce suna jin tsoro nan ɗan zuwa shekaru kaɗan musulmai za su zamanto su ne da population a ingila amerika yi ce hankalinta yana tashi domin a kowane shekara ana samun akalla mutane dubu ashirin da biyar suna musulunta kuma abun daɗa karuwa yake faransa babu ƙasar da take da ƙin musulunci kaban ita to kullum kuma musulman daɗa karuwa suke ya yi wa musulmi wanda Allah ya shiryar da shi ya gode wa Allah babu da za ka zauna ka mutu ba ka ji daɗin komai a duniya ba amma kana da la'ilaha illallahu wallahi Allah ya yawa ma komai to amma a ƙarshe ina so ku gane wannan addini amana ne a hannun duk wanda ya musulunci ni lauya ne misali haka ne ko ba haka ba to amana ne a gare ni akan wannan aikin in kare addini na in san wani dabara zan yi musulunci ya ci gaba kuma duk inda kake kayi gadara da addini mun tafi north south korea wani kasa ne can mu 'yan najeriya da akwai mu musulmai na jin mun kai kaman goma in muka je aka fara lacca tun safe sai dai can karon farko kenan muka je aka fara lakka tun kasan ka san yahudu da sauri irin misalin karfe takwas zuwa goma za ku je ku ci abinci in kuka fara lakta kuma har wajen karfe biyu uku kuna fita da abai abinci ba mu yin sallah sai na tashi sai na je na samu ainihin coordinator yin na jami'ar musulmi ne kuma addininmu ya wajabta mana yin sallah saboda haka ne kuma kuna hana mun sallah sai ya kalle ni ita to ai ana yawan zuwa nan ana wannan wani bai taba gaya masa haka ba nace to ayo an gaya maka na tsaya na fito na gaya bai maganan nan kun sa abin da zai baka mamaki mun gaya na gaya masa maganan nan da hatsi ne ya ce to yaushe ne ta ina ce mu a ƙasar mu karfe kaza muke yin sallar lokaci kaza ya yi kwantifayin ya buga ya ga lokacin da ya dace a ce mun yi azahar mun yi la'asar mun yi kaza wallahi muna dawowa kimanin karfe daya a Najeriya sai gashi nan kawai a bidiyo time for prayer for muslim to dan don Allah inda na tsaya na bi gaye na bi kaza gashi na zo kasan turawa hakan zai faru ne saboda haka duk inda ka je musulunci shine abin abin abin da naka yau da yawa a ofis da makamancinsu za ka je ofis mutum kasan shi musulmi ne kana salamu alaikun sai yawa ka yi kuskure mai yasa baka zo monisa kun gani fa to shi ne kuma in allah ya baka wannan matsayi ko menene kafin ka yi ritaya otu lokul affairs kabbar gurbi cewa musulmi ya zauna wannan wai ina amfanin ka ka zauna ka kai wannan matsayi ka zo ka yi ritaya baka dasa ko mutum da yawa Allah ya sauwaka lokacin da na jin yana yi amma jama'a Allah ya ce wa ma khalaqnul jin wal insa illa liya'bud yani abinda ya sabbaba ka gidan duniya shine ibada duk wani abin da zaka zo yi kana yawa jin daɗin kanka ne kamar yadda malai faɗa kai duk abin da zaka yi ka ji daɗi ka yi kaza ba amma shawar al'ahammu abin da yake muhimmi ka rika tafiya da addininka a aljihunka wannan shine gaske magana kawai Allah kuma ya saka wa malam da alheri kokarin da kuke ta yi wannan ubangiji Allah sa kowa ya ga wannan a cikin min zayin sa ran tashin alkiyama haka kuma masu arziki na taɓa muku masu kaɗan ne ma sai arziki kuɗinka ya to rashin rumai za mutu ka tara ka tara wallahi in kana so a kan je ofishin wani mai arziki wani shagonsa a kan ɗari biyar mutumin na in ka ce yana da biliyon ma ina jin ba za a yi mamaki ba amma na rantse da Allah a kan ɗari biyar ne in ka ga yadda yake kumfan baki sai na ce ina wa yana da hiraji za ka tara za ka mutu za ka bari kwanan nan kwanan nan ba da jimawa ba wani Allah Ubangiji ya masa rasuwa aka tara dukiyar gashi bai gina masallaci fa ga miliyan sa ana magana sai ƙannensa suka ce da Allah dan taimaka ku dan dauki da miliyan uku a gina masa masallaci wallahi tallahi ƴaƴan da magarin suka ce a wala suka hana to kai ka je kai ta tarawa kai ta tarawa maka gina masallaci baka yi komai ba maka yi abin nan ba yanzu ƴaƴanka su dan maka wani masu ce ba za su yi ba Allah ya sauwaka Allah ya taimaka kamar shi ne eh, wannan takaitaccen jawabi daga shugaban kungiyar izala ta jihar bauchi barisa garba hassan saboda ziyarar da ya kawo mana da sauran yanta wagansa muna godiya allah ta baraka wa ta'ala ya saka da alheri kuma allah ya sa nasihan da aka gabatar mu ya amfani da wannan nasiha sauran jama'a waɗanda suka ba da haɗin kai wajen sauraro kuma Allah ya saka muku da alheri akwai sanarwa guda ɗaya oke to akwai sanarwa guda ɗaya mun da na mance faɗa ito wasu masu arziki a ƙasar kuwait kun suna ta ba da gudumawan tara kuɗi saboda su ji a naji a duniya ina ake da amfani za a yi amfani wajen taimako sun zo ziyara lallai a najeriya sun zo masallacinmu na gwallaga suka ce to ko akwai abin da za mu ɗan abin nan muke roƙo a mana sai na ce masu e akwai suka ce ne suka ce na ce musu muna buƙatan a nan mu samu masallaci a asibiti wanda asibitin nan ya zama to gaba ɗaya na musulmi ne ko wani ma wanda ba musulmi ba za a taimaka masa saboda musulunci shi na kowa da kowa ne amma dai mallakan musulmai ne kuma na ƙungiyar izala kuma na jihar bauchi duk da zai bai iya larabcin ba amma da na gwada su da magana yake nan fa wuce yanzu Allah ya taimake mu muna gayyatan ku gobe da karfe goma za a zo za a aza tobali ko na ginin asibiti na musulunci na kungiyar izala izalar jihar bauchi a gwallaga insha Allah to haka muke so masu arzikin musulika ɗan tara kuɗin suna taimakawa Allah ubangiji sa dace alhamdulillah Allah ya kai mu kuma Allah ya ba mu ikon halatta gaba daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh